This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mita 25.31 da kuma kan mita 41 sai ta yanar gizo ko intanet akan voahausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da Lolniya da kuma Fara a FM. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da sauran abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan yammacin Lahadi. Kada da ma'aikatan namu duka suna suka suka yi kondem ni kadai ne babu da Wani mai gadi a kasuwar Damatur kenan yake bayanin yadda bom ya tashi jikin wata mace a gabansa ya hallaka abokan aikinsa da wasu, to amma dai shi ya kubuta. Muna da bayani a bayan labaran duniya da farko dai ga sahabu nan da kanun labarai. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce kasar Kenya tana bakin gacci tana fuskantar haɗura masu yaga kuma alamu fa'idoji masu dimbin yawa. Shugaban kasar Siriya Bashar al-Assad ya amince cewa sojojin kasar sun saki ko sun gaza kare wasu sassan kasar yayin da suke fafata da masu tada kayar baya. Hukumomi a kamar sun ce wani harin kunar bakin wake ya haraka kalla mutane ashirin a birnin Marwa jiya Asabar. To Allah ya kyauta. Bayan kun ji rahoto daga damatar kan bom ɗin da ya tashi da safe yau Lahadi, mana da hirar da kakakin sojan Najeriya kan wasu da ke yaudarar mutane suna karɓar kuɗaɗe a hannunsu cewar za a ɗauke su aikin soja. matasa suna taron kole abuja yayin da can jihar gombe aka wa manoma taki grace tana tafi da shirin bishara yanzu ga cikakkun labarai jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Shugaban Amurka Barack Obama ya ce ƙasar Kenya tana bakin gacci tana fuskantar haɗurra masu yawa ga kuma alamun fa'idoji da falala masu ɗimbin yawa gaba. Yau Lahadi Mr. Obama ya bayyana irin hange da yake wa ƙasar da take gabashin Afirka lokacin da yake jawabi a Nairobi babban birnin ƙasar a ƙarshen ziyarar kwanaki biyu da ya kai ƙasar mahaifinsa inda suke karrama shi a zaman ɗansu kamin ya tashi zuwa Habasha ko Ethiopia. Shugaban na Amurka ya yaba da irin ci gaba da Kenya ta samu tun bayan samun ‘yancin kai daga Turawan Ingila a shekara ta 1963 ciki har da kawo ƙarshen mulkin jam'iyya ɗaya da kuma shawo kan mummunar tarzoma bisa saɓanin ƙabilanci wato da ta barke a shekara ta 2007 kuma ta addabi ƙasar na watanni masu yawa. Mr. Obama ya ce wato mutan Kenya sun zaɓi tarihi ko mataki mai kyau ba dawwama kan mummunar gaba da aka yi a baya ba. shugaban ya yi magana kan yanci ko mutunta mata ya ce kenya ba za ta je ko ina ba muddin tana kallon mata manya da ƙanana a zaman yan bora hakanan mr obama ya ce siyasar da aka gina ta kan ƙabilanci siyasa ce da tabbas za ta wargaza ƙasa Shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ya amince cewa sojojin ƙasar sun saki ko sun kasa kare wasu sassan ƙasar yayin da suke fafatawa da masu tada ƙayar baya. Shugaban wanda ya faɗi haka cikin jawabi da ya ta talabijin ga al'ummar ƙasar Lahadi nan ya kuma ba da hujjar kare matakin da sojojin suka ɗauka. Tilas mu kare muhimman yankunan da sojojin suke riƙe da su saboda kada rasa su iya kai ga kasa kare sauran yankunan, inji Mr. Assad. ba wai muna rugujewa ba ne domin babu kalmar gazawa ko kasawa a lafuzan sojojin laraba na ƙasar sham an kori sojojin ƙasar baki ɗaya daga lardin illib da ke arewa maso yammacinta da kuma wasu muhimman yankuna da suke kudanci ta kan iyakar ƙasar ƙungiyar mayakan sa kai ta isis tana riƙe da birnin palmira mai ɗimbin tarihi Majalisar Ɗinkin Duniya tana kiyasin cewa rikicin na Siriya ya kashe akalla mutane dubu mai da ashirin ya raba wasu miliyan goma sha ɗaya da muhallansu tun lokacin da rikicin ya barke cikin watan Maris a shekara ta dubu biyu da goma sha uku. An kashe sojojin Turkiyya biyu wasu hudu kuma sun jikkata a daren jiya sabar sanadin tashin wani bam da aka nasa cikin wata mota a lardin da galibin mazauna yankin Kurdawa ne a kudu maso gabashin Turkiyyar. tun farko a wunin jiyan jiragen yakin turkiya sun kai hari kan sansanonin mayakan isis a siriya yayin da wasu farmaki daga sama ta auna su kan haramtacciyar kungiyar 'yan tawayen kasar kurdawa da ake kira pkk a arewacin iraki hakan 'yan sandan turkiyya sun kama ɗaruruwan mutane a fadin ƙasar da ake zargin mayakan sakan kurdawan ne da wasu ƙungiyoyi daban-daban jaman ƙasar suka ce farmakin da turkiya take kaiwa a siriya tana yin sa ne da zummar kirkiro yanki mai faɗin gaske a siriyan a zaman tudun na tsira ko yanki da aka haramta matakin soja a arewacin sham ɗin da yake magana jiya asabar prime minister kasar ahmed da butogulu ya ce wannan matakin tsaron ba na kwab ɗaya ba ne kuma za a ci gaba da shi muddin akwai ci gaba da barazana ga ƙasar. wasu majiyoyi daga ƙungiyar 'yan tawayen kurdawan pkk sun ce yarjejeniyar zaman lafiya da ta kulla da kasar a 2013 yanzu za a ce an daina amfani da shi. To labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Hukumomi a ƙasar Kamaru sun ce wani harin ƙunar bakin wake ya halaka kalla mutane ashirin a birnin Marwaji a Asabar kwanaki uku bayan da wasu hari da tagwayen bama-bamai suka halaka kalla mutane ashirin a wannan birni da ke arewacin ƙasar. Tashar talabijin ta ƙasar ta ce wata yarinya ce ta tada nakiyoyi a wata matattarar jama'a hakan ya sa tashin ƙararrawar fargar da jama'a suka tashi a duk faɗin birnin yayin da masu aikin ceto da jami'an soji suka fara aikin ceton waɗanda suka tsira da rai daga wannan hari. kamfanin dillancin labaran faransa ya ambaci tashar talabijin ta ƙasar tana cewa mutane saba'in da tara ne suka jikkata sakamakon wannan hari an kai hare-haren kunar bakin wake biyu ranar laraba a marwan inda aka auna wata kasuwa da kuma gidajen jama'a hukumomi suka ce wata 'yar ƙunar bakin wake ta shiga kasuwar kamar mai haja ɗayar kuma yarinya ce 'yar shekara tara ta ɓadda kamanni kamar wacce take bara babu dai wanda ya dauki alhakin kai waɗannan hare-hare amma hukumomin ƙasar suna zargin hare-haren sun kama da aikin mayakan boko haram mai tushe a najeriya Wata alƙalin kotun Amurka a birnin Los Angeles ta yanke hukuncin cewa ci gaba da tsare bakin haure yara da uwayensu mata da gwamnatin shugaba Obama take yi ya saba wa daidaituwar da aka cimma a kotu kusan shekaru ashirin da suka wuce. alkali doli ji ta umarci ma'aikatar kula da harkokin tsaron cikin gida ta amurka ta saki mutanen da take tsare da su a wurare daban-daban ba tare da ɓata lokaci ba a hukunci da ta yanke ranar juma'a alkali ji ta ce yaran da uwayensu ana tsare da su a wurare da basu dace ba kuma hukumomi suka kasa tsare yaran a wurare da suke da tsafta da kare lafiyarsu kamar yadda daidaituwar da aka cimma a 1997 ta tanadar. alkali ta yi matukar suka ga gwamnati saboda kasa mutunta daidaituwar da aka cimma a kotu wacce ta ce wacce ta ce a sharuɗan balo-balo ta zayyana cewa daidaituwar ta shafi yara bakin haure da suka zo ba tare da manya ba da kuma waɗanda suka zo ba tare da uwa da suka zo tare da uwayensu. Labaran duniya da kenan aka saurara. To madalla yau da safe wani bam ya tashi a kofar shiga kasuwa a Damaturu ya kashe mutane da dama. Wakilin Haruna Dauda ya tattauna da wasu cikin su da wani wanda bom ɗin ya tashi yayin da yake kokarin hana matar da ke ɗauke da bom ɗin shiga cikin wannan kasuwa. a yau da misalin karfe tara rabi na safe ne da aka sabu wani tashin bom a cikin garin damaturu da ke jihar yobe wanda ya sanadura mutuwar mutane da dama da kuma raunata wasu wannan tashin bom ne da aka ce wata yarkunan wakin wake ne ta zo da shi da kuma take kokarin kutsawa cikin kasuwa yayin da wasu da ke gadin bakin kasuwan suke kokarin tsaye da ita sai ta tada bom din da ke jikinta ta halaka mutane da aka ce adadin su ya kai goma sha bakwai a wani kaulin kuma ana cewa ya kai ashirin da ɗaya irin wannan tashin bumabumai dai na ci gaba da aukuwa ne a daidai lokacin da rundunar sojan kasar ke ci gaba da fitattakan waɗannan mahara musamman ma a wannan lokaci da jami'an tsaron kan far masu kai tsaye su kuma kwace makaman da ke tattare da su ga ma dai abinda wasu daga cikin mazauna garin da suka shaida min da kuma wanda ya samu tsira da ransa lokacin da suke kokarin tsaida wannan mata da ta zo da wannan bam din wallahi anan ne kawai da zuwan magana za su tsaye ba tare da wasu ta ta gaba za su tare da kawai da bam amma ko bin guda ruwa da tare da wannan gaba guda hudu eh wanda ba su tashi ba da kun san su kun ce ko an zo da su ne an aje a ah, no ka zo da shi ne ka zo da shi ko ita zo da shi? Eh. Ok, guda hudu ba tashi ba ya fadi a gefe. A guda hudu suna cikin dama suna biyu ba tashi ba ko suna da suka zo ne suka kusa da ba tashi ba. Eh an jefi dai mutane an kai su asibiti wanda suka ci su amma an ce ga wa kai dai da ashirin da ɗaya wanda yanzu kuma aka jefi. Gawa ashirin da ɗaya. Eh. Wannan a daidai gida ne abin ya tashi. Bakin gate ɗin kasuwa mashiga wajen yan hatsi. Wajen yan hatsi? Eh. kai ka tare matan da ta zo shiga da bom din nan eh wallahi mu ne da wani ma'aikacin mu shi ya rufu ni kare ne bai rufu ba Allahu akbar ka ya aka kira ni ya sami wallahi ta zo ta ka fito ta kudu ta zo ta ta shiga kawai ai aka tare ta za a cikin nata za mu cikin nata ta ce ba za a cikin nata ba to ni an kira ni zan zo kafin na zo ma na zo na iso kafin na yi magana ma kawai ta ta tare bom din kana tsaya wurin kuma eh da ta har kawai ka da ita da ma'aikatan namu suka suna suka suka yi gidan ni kadai ne ban babu da sami su nawa ne suka mutu wallahi ni ban dirga mutane ba ni da suka zo suka same ni kadai ina zai sai suka suka dauke suka kai ni ofis suka zaunar da ni ni ban samu dirga mutane sai a baya za a dirga mutane eh. ni ban sani ba suna ne ba. Eh, amma mutane da sun ji rauni. A sun ji rauni amma kuma kuma mutane ne yawa su To ita matan kamar ya take karama ce ko kuma babbar mace ce. Wallahi ga ta nan ma ita ma ta mutu tana nan. eh karama ce Kana asibi karama ce a babba ce kaɗan ba karama ba babba ba a ganin ka za ta kai kamar shekaru nawa a za ta kai shekara wajen talatin haka wasu yan garin damaturu kenan da ke jihar yobe ke bayani kan tashin bom na yau da aka samu a wata kasuwa a garin damaturun kusa da wasu yan rake da aka ce ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma ta wasu arba'in da bakwai haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya mu kafin mu furta mai hasadar mu Allah to sashi ya kaskanta mai kin mu ko ina ya gido sashi ya tozarta dayan kabar su zasu na gasu ta mu alwuzullu subhanallah ga wasu ba mu kariya mu ji da martabar uba ga fadila ya wakilu hasbunallahu wa ya tsare halitta mun zo ka taimake mu ka ba mu kariya kar wani da kassara mu ka ba mu kariya Allah mu da iyalanmu su kassara mu sun batanci ga mutuncinmu su mai da mu kamar shara a cikin garinmu mu zama sai ka ce je ma da iyalanmu mu zama mujiya a cikin Allah Ubangiji ya kyauta a gaida Haruna Dauda, rundunar sojin Najeriya ta gargaɗi jama'a cewar ba a karɓan ko sisin kwabo na takardar neman aikin soja. Kakakin rundunar sojin Najeriya kanar Sani Kuka Sheka Usman ya ce jama'a su yi hattara akwai 'yan damfara da suke zagayawa suna cutar mutane kan wannan. Wato ka gani duk sanda ya kasance an sami rikici irin haka ko rashin jituwa akwai waɗanda suke suna amfani da wannan damar su yaudari jama'a ko kuma su cuce su wato kamar ma wani bangare ne na tattalin arziki wanda a turance ake ce mashi kamar war economy mutane ne suna cin riba to a nan an sami mutane waɗanda suke sojan burtu su yi ƙarya su ce su ne wane ko kanarwa ne ko kuma janarwa ne sun zo su a ko kuma su nemi wai mutane su ba su sunaye a ɗauke su soja a ba su wasu abin ihsani hakan nan. Hmm. To wanda ya tasiri shine yadda suke amfani da irin manhaja ce ta irin wannan kayan sadarwa na zamani wato social media hmm. inda suke buɗe shafuka a madadin sojojin Najeriya ko kuma jami'an tsaro. yadda suke cewa mutane da suke buƙata shiga aikin wannan soja su ba da ah, kuɗi kaza ko kuma su zo wuri kaza dai da sauransu kwanan nan mun kama wani bawan allah da yake irin wannan cutai kuma yanzu haka mun mika shi bayan an gama bincike an mika shi ga hukumar 'yan sanda mm. abinda nake so mutane su gane aikin soja ba ka ba da ko kobo kafin ka shige shi duk sanda wani ko wata ya zo ya ce ma ya san wani ka kawo kaza domin a shigar da kai wane ne alfarma wane ne to wallahi sallahi wannan kowaye shi karya yake ma ba a biyan ko kwabo kafin a shiga soja ko da kudin application ne ko form hakan nan. Wai ka ji kidin mutuwa mai ban tsoro sai soja. Kun ji kidin mutuwa mai ban tsoro sai soja. kanar sani ko sheka usman kenan makaddashin darakta yada labarai na rundunar sojin najeriya matasa daga sassa daban-daban na najeriya suna gudanar da wani taron koli yanzu haka abuja kamar yadda wakilin hassan maina kaina yake faɗi. The objective of the conference actually to, uh, of course, get eye on shugaban taron na ƙasa kenan honorable charles olufemi folayo ke min ƙarin bayanin abin da yasa suka kira wannan babban taro inda yake bayyana cewar matasa ne kashin bayan kowace al'umma don suke da kuzarin ƙarfafa tattalin arziki hazaka da zalakar ciyar da ƙasa gaba ya ce a wannan taro za a tattauna yadda makomar matasan najeriya za ta kasance kusan dai a iya fahimtar cewar 'yan majalisar dokokin matasan najeriya ne kan gaba wurin wannan taro fatima maina abdullahi ni memba ne na nigerian youth parliament ina tunancin borno south mun zo ne mu matasa mu haɗu mu yi magana akan abubuwan da ya shafe mu ko mu san hanyar da za mu bi mu ga mun burin mu ko mu canja yadda rayuwar mu yake a ƙasar nan kuma zama za mu yi mu yi aiki a ƙarshen taron na san dai za mu zo da resolution guda ɗaya. My name is Honorable Wende Agbari, um, Nigerian Youth Parliament. I represent Edo Central. Uh, I came for this National Youth Reformed Conference because I believe uh, a gathering where we Suna sunana honorable a barabe yana wakiltar jihar edo ta tsakiya na zo wannan taro ne da imanin cewar wannan taro ne da zamu amfana da shi kuma mu ga yadda za a samar da ci gaba kana ina sa ran ganin ana damawa da matasa dumu-dumu wajen tafiyar da mulkin kasar nan abdullahi aliyu katsina na zaman ɗaya daga cikin shugabannin matasan najeriya da ke zaman na kan gaba wajen gudanar da wannan taro a cikin wannan abubuwa ne guda biyu zuwa na farko shine matasa rayuwar matasa a yau me ya rayuwar matasa take a yau na biyu in rayuwar ba ta da kyau wace hanya ce za a iya bi a inganta rayuwar matasa a yau da gobe zuwa lokacin da ya sauka na uku shine to akwai kudurori da ake ganin ya kamata a fitar a kai ma wannan gwamnatin don ta aiki a kansu wanda in ta aiki a kansu muna da yakini cewa zai inganta zai taimaka wajen canza rayuwar matasa gaba daya hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya To haka yake a gaida Hassan, manoman masara a jihar Gombe sun koka da cewar amfanin gonar su kan yi kwanti a kasuwanni duk da yunkurin da suke yi na ci gaba da bunƙasa abin da suke nomawar. Manoman masara a Najeriya sun koka don dangane da kin sayan masarar da gwamnatocin jihohi da mata tarayya ba sa yi. Manoman masaran sun bayyana hakan a wajen bikin ƙaddamar da sai da taki na wannan shekara. da gwamnan ibrahim hassan dan kwambo ya kaddamar domin ganin cewa mun inganta ayyukan gona a cikin gombe state mun kawo taki ne bisa farashi mai rabusa na dubu uku da dari takwas an sai taki dubu shida da dari hudu tan dubu goma sha biyu muka samu kowane manomin gombe da ya sai kowane buhu ɗaya na take mun ba shi rangwame na kuɗi na dubu biyu da ɗari takwas kuma in allah da za mu ci gaba da nema har sai iya yadda mu suka gamsu da taki a wani kira za ka yi ma 'yan kasuwa kada su daida takin nan da abin da yake kuku ba kamar yadda na faɗa taki na da tsada a kasuwa na samu labari cewa a gombe taki ya kai dubu bakwai dubu shida zuwa dubu bakwai ina yi wa kira ga 'yan kasuwa da su yi wa allah da su yi wa annabi da a rage farashin taki nan yanda talaka zai samu ya saya domin ya ƙara noma ko kuma ya ƙara ingancin noma a cikin gonakin da muke da su idan aka sai taki da tsada to idan ba a yi hankali ba abinci zai yi tsada a shekara mai zuwa kuma yana da problem da a cikin rayuwar dan adam sai dai inji ji cewar muhammad awal haruna shugaban dabarar noman sassakawa a jihar gombe duk da kasancewar gwamnati tana ba su taki da taraktoci da sauran iri da magunguna babbar matsalarsu shine rashin sayan amfanin gona da gwamnatoci ba sa yi matsalar da ta dane mu ta fitine mu irin inda za mu sai da kayan mu yanzu masarar da muka noma wacce shekaran tana nan a aje wasu ba su sayar ba saboda farashin ta yayi kaɗan yanzu sai ka haɗa buhun masara biyu kafin ka sai buhun taki ɗaya. Ba ganin ba kwa bin sabon tsarin noma ne irin na zamani wanda. Ba gaskiya ba ne, ba ni ne shugaban noman sassakawa a jihar Gombe. duk yadda ka sani na aminta noma an koya mana kuma mun ladabtu da wannan saboda haka an inganta noma amma abin da ya saura mana ka noma ka noma ka noma ka tara babu mai sai alaji shine kawai mu damu mu ina dalili me yasa gwamnati ba za ta kawo mana agaji ba ta saya ta ajiye in ta saya ta ajiye da dan daraja da dan kima sai mu ji daɗin koma mu noma wata saboda haka ba mu da matsala kaman ka noma ka rasa mai saya shine babbar matsalar mu za a ba mu taki za a ba mu tractor za a ba mu komai za mu noma za mu noma shi kuma da yawa sai dai kuma sai ka rasa mai saya wannan shine matsalar Abdulwahab Muhammad mai Amurka daga Gombe a Najeriya Toma da lage da Abdulwahab masu sauraro ana tare da sashe Hausa na murya Amurka daga Washington DC halin yanzu ga Grace Abdu da shirin mu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku shirin bishara. Kafin mai sallama da bakon namu a wannan shirin Reverend Estefanus Manu, faston tambari Baptist wani mai bishara da ke amfani da baiwar da Allah ya masa wajen taimakon waɗanda ke fama da ciwon da ya jibinci kashi. Da yake Reverend Estefanus ya bayyana cewa yana jinyar ƙananan yara da ciwon shan inna ya gurguntar. Na nemi sanin ko yana jaddada iyaye amfanin yi wa 'ya'yansu rigakafi domin gudun shiga irin wannan halin sai ya bayyana cewa. Kwarai da gaske, ni ma a yanzu haka lokacin da ina Kaduna, to na har asibiti ya hada hannu da ni. Zuwa wajejen ku duk na yawo da abokai, amma ba na samun matsala a yin wannan, domin in ya faru zan tambayi mutum ka kai asibiti ce in ya ce a'a can ce to je a gwada ka don an gwada ka an tabbatar da cewa wannan ciwo naka nan ya tabbata sai ina ne to sai in zo yi mishi wadansu sukan je asibitin ne kafin su zo na to a tambayan da nakan yi kayi allura nawa hmm. to in ya ce ya yi allura ko biyu ko uku to wannan mai sauki ne amma in ya yi allura da ya kai har goma to gaskiya hajiya yana da wuya mutum ya sake warkewa a maganin mu na gargajiya mm. domin ita allura in ya tabi satan nan na ciki in ya tabe shi ma wasu ba suna gurgutawa ba ina ne ba wasu allura ne da suka yi musu sai ya tafi satan karshen nan da ya kwanta a kan in ya tabe ta kawai shi kenan mutum ya zama ya fara lazim mm. Wato in dai ciwo ne za a warke amma dai an gurgunta in dai an gurgunce ta dalilin taba jijiyar kashi to wannan ba wani abin da za a iya yi. Haka ne idan jijiya sun ɗadaure a cikin wannan na magani na shan ina mukan ba da sassaƙi yana yiwuwa ruwa ruwan ne ya janye to sai ya ja ya ɗaure jijiyan to za mu ba shi wannan maganin to idan yana shan wannan maganin za mu ba shi kamar na wata da yana sha in ya sha sati guda sai ya jefa sati a gaba sai ya sake sha na sati guda sai ya jefa sati a gaba to in ya ci gaba da yin haka eh, wani lokaci kawai zai zo ya tashi ma bai sani cewa eh, eh, wanne ne ya warkar da ni ba domin wancan maganin ya riga warware masa jijiyar to za ga yana yin tafiyar shabin shi waɗansu ma sukan kawo su ba sa magana amma mun ci gaba da jinya jinkaɗan ma za a ga ya yi magana akwai wasu biyu yanzu da nake da su wanda nake jinyar su yanzu dama an kawo su tafiya babu in sun yi tafiya za su tafi da tafin shawo ne da bayan shawo ne to daga bisani a yanzu haka suna tafiya abin da ya rage mana shine ya su idan yana tafiya sai ga ya sun nare to duk da haka kamar gobe ma ina niyya zan na waɗannan mutane zane a kai domin idan na musu zane Allah ya sa jini sabon jini ya zo wurin to kafafun za su miƙe to kaka idan waɗannan za su yi tafiya abin idan mutum ya dare da shekaru to yana da wuya da warke gaba ɗaya amma mukan ba su sanda ne fa da farko su yi tafiya da shi wasu sukan kawo su ma ko magana ba ya sai je yana mirgine mirgine a kasa amma Allah ya taimake mu sai ga sun warke hajjan yawa wato za a iya cewa a takaice za a iya cewa kai dai duk wani abin da ya shafi kashi Allah ya baka baiwan za a ah. saka haja wannan na gode ba ubangiji domin ina zaune haka ko mutum yana tafiya kan hanya ina gaishe zan ce kashi wuri kaza yana da ciwo kaza ko ya je ina ne za ya je ya haka abin da na fare abin da ya zama mutane masu ban mamaki kenan to eh. To ina masu fama da irin ciwon kashi to me ake kiran shi? Eh, ciwon kashi. Eh ciwon kashi irin. Yawa kamar wannan ciwo. Wannan maganin za mu wanda ka... ne kawai suna sha. Yawa wanda kamar kamar lokacin sanyi din nan in lokacin sanyi yayi sai sanyin kashi sai sai eh. sai um, gwiwoyin su gabobin su a gwiwoyin su ta ciwo. Daga cikin wannan maganin ne idan muka ba mutum wato a wannan maganin da muke bayarwa wani su ma da zarar ya ji buwa na mashi zafi sai ya zo sai a bashi to a wasu wurare da ake jinya sai ma ake yin domin mutum ya zafi su sai ya yi da shi da jarkawa kawai ya sa jarkawa yana dama dan kunu ya sha a irin na sati da sati biyu kuma ba zai sake jin gababuwa nan da suke ɗaɗaure mishi ba hanyar da muke yi a muke taimaka ma waɗanda suke dukunta babu dalili sosai To alƙara basira ya kuma sa a gama da duniya lafiya rabaran. Da fatar kuma iyayen yara za su mai da hankali wajen neman ganin an yi wa 'ya'yansu rigakafin shan inna da ke da sauki kasancewa yanzu ana ɗigawa ne a baki a maimakon allura da ake a shekarun baya. Nan kuma za mu sallama da bakon namu sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Reverend Istifanus Banu, faston tambari Baptist a ƙaramar hukumar ta fawa balewa wanda yake amfani da baiwar da Allah ya bashi wajen taimakawa bil'adama. Alheri ke cewa bari salama Allah uba, da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. To, kafin mu karkare shirin mu na wannan lokaci ga na ya kuma da labaran duniya takaici. kamar yadda kuka je cikin rahotanni wasu nakiyoyi da wata yar kunar bakin wake ta tara wata kasuwa a jihar Yobe da ke arewa maso gabashin Najeriya sun kashe akalla mutane goma sha hudu. Shaidun gari da ido suka ce akalla mutane hamsin ne kuma suka jikkata. Jami'a jihar suka ce fashewar ta uku ne da safiyar Lahadi na kofar shiga wata kasuwa da ke da maturu babban birnin jihar ta Yobe. Babu wanda ya fito nan da na ya dauki alhakin kai wannan hari. a farkon wannan wata akalla mutane tara ne suka halaka lokacin da wata 'yar ƙunar bakin wake kuma ta auna hari kan masu sallar idi a halin da ake ci kuma wani bam da aka ɓoye cikin wata mota ya tashi harabar wani otel a mogadishu babban birnin ƙasar eh, somalia lahadin nan ya kashe akalla mutane goma sha uku a cikin otel ɗin ne dai kuma ofisoshin jakadancin ƙasashen china da masar suke ƙungiyar mayakan sa kai ta al ta ɗauki alhakin kai wannan hari. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce ƙasar Kenya tana bakin gacci tana fuskantar haɗurra masu yawa ga kuma alamun fa'idoji da yalwa masu ɗimbin yawa gaba. Yau Lahadi Mr. Obama ya bayyana irin hange da yake wa ƙasar da take gabashin Afirka lokacin da yake jawabi a Nairobi babban birnin ƙasar a ƙarshen ziyarar kwanaki biyu da ya kai mahaifar mahaifinsa inda suka karrama shi ko suke karrama shi a zaman ɗansu kamin ya tashi zuwa Habasha ko Ethiopia. Shugaban kasar Siriya Bashar al-Assad ya amince cewa sojojin kasar sun saki ko sun gaza kare wasu sassan kasar a fafata da suke yi da masu tada karar baya. To a gaida sahabu masu sauraro da daga dattar labarin da muka zo ga karshen shirin wannan lokaci sai gobe da safe karfe shida da rabi idan Allah kai mu za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen cikin su hadda ciki da gaskiya. Kafin mai ban kwana ga ɗumbin gaisuwa zuwa ga injiniya Sa'idu Hassan Henchman da Alhaji Yusuf da Mujajire sai AC Ali Audu tare da Alhaji Audu Musa Density dukkansu da iyalansu da fatan suna nan lafiya a kalau yanzu madadin saura abokan aiki musamman Sahabu Ali Imam tare da Yemi wanda ya kula da ɗakin mana watsa shirye-shirye har ma da injiniyan mu wato Malam Zanga-zanga Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewa mu huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.